الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل طيب، بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشورى آية شدة wallazi na takazo min duniya waliya wannan da sun karika a ko ma baya Allah ai ma'budatun min dunil ma'budatun gai wato abubuwan bauta wanda ba Allah ba suka rike su auliya wato masoya wato abin bauta Allahu hafizun alaiha Allah subhanahu wata'ala yana nan kiyaye da su wato wannan aiki nasu Allah yana nan kiyaye da su hafizun alaihim ayi muhissun a'malahu Allah yana nan kidaye da ayyukan da suke aikatawa wa dabiduha yana nan tsare da ayyukan da suke aikatawa la yajibu anhu min shay'un babu abin da ke boyuwa ga Allah daga cikin ayyukansu Allah ya kidaye ayyukan ne li jazihim dan ya saka musu da abin da suke aikatawa wa ma an ta alaihim wakilin kuma kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mai kiyayewa kake gare su ba bi wakila ai bi maqulin biyan ba wakilta ka gare su ba au abin nan bi wakilin eh, abin da na ai maqulun ilaika amrahum ba wakilta al'amarin su gare ka ba kai dai abin da aka dora maka yi da sako iya kakka wa'azi fake su su yi aiki da wa'azi aikin Allah ne wa ma alaika illar balagh babu abin da aka dora maka sai yi da sako wato gaba dai abin da aka aiko ka wa amma aliyya abin alayta ba wa ɗa'a, amma a sa su su bi kuma su yi da'a lima ballakta ilihin ga abin da ka iya sako gare su wannan ba aikin ka bane wannan ba huwa dakhilun fi fi zalika sirri wannan ya shiga cikin wancan sirri na Allah allazi bihi ta kada usama wanda sama bakwai da ƙasa tana tawadi'i ga wannan sirri na Allah wata kamul mala'ikatu na jin tsoro ga wannan sirri na Allah wato sabbihu Allah don haka tana tasbihi ga Allah ita mala'iku lokacin da ta ji tsoro wata sagafiru la ardi kuma tana gifari ga halittun ƙasa al makhluqu li ajlihim al jannatu wan wayanda an ka halice aljanna da wuta saboda suwa to wannan shiriya sirri ne na Allah shi ya san mai shiriwa kuma ya san wanda bai shiriwa يا الله كسامو تكين باينك وعندك قدر مشريع وكذلك وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وكذلك كما كمر مثال هكا أي مثل ذلك الإيهائي كما مثال ونواهي لأكيما haka na kamo da an kawo wa'ancin annabawa wahayi haka nan kai ma wahayi na ilaika ƙura'anan arabiya muka yi ma wahayin ƙura'ani wanda ake karantawa da larabci zira ƙunmar ƙura don kai wa'azi ga uwa alƙaryu wato makka wa mana hau da wanda a gehenta da makka madina ce sadda annabi yana cikinta domin annabi na ƙasa baki ɗaya na amma mazauni ne sai sun ka korai da sun ka korai ya koma madina to inda duk abin nan a ka'idin jama'a babba yake can an madina da annabi ya koma can sai abin nan marmakon a ce mata ya riba sai ya maishe ta madina don can yake zaune ita ko an ka ce mata uwa ƙauyuka ta tashi daga madina domin abin da ya maishe ta madina ya bar madina ya koma wani gari da aka ce ma madina kuma wanda ya samu madina daga baya domin ga ka'ida inda duk gwamnatin tarayya take na ababban birni to annabi yana makka ita ababban birni da sun ka kore shi ya koma wani gari sai garin ya koma babban birni ita ko ta koma tana bi ga wancan garin da yake saboda haka aka ce ma aiko ka da ƙur'ani da larabci don kai wa'azi da shi ga uwa alkari wato ƙananan garuruwa wa man haula hada yadda ke giyanta ai ahalu makka mutanen makka wasairin nasu da sauran mutane watan zira yawon aljami kuma ka yi gargadi ka tsoratar da mutane game da ranar haduwa yawon alkiyama ranar kiyama ta jima'u fiye da ana tattara halittu a cikin da kowa da kowa za a haɗe ranar kiyama na farko da na ƙarshe larai ba fiye kun babu shakka ga zuwan ranar kiyama kun minan birjanna wasu jama'a cikin mutane su suna cikin aljanna don sun yi aikin da aka shigar da su aljanna اللهم اجعلنا منه وفريق في السعير wasu jama'a ko cikin wata sa'ira za a sa su domin sun yi aikin da za a shigar da su cikin wata sa'ira Allahumma la taj'alna minhum to kun ga yadda mutane za su kasu kashi biyu bayan wa'azi ke akwai masu gaskantawa akwai masu karetawa inda Allah ya so ya basu al'umma guda sai ya bar su walau sha Allah walau sha ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا ولو شاء الله إلا الله يا قدام لجعل laje alaman ummatan wahida da ya sanya mutane duka su zama al'umma guda inda ya ga dama sai ya kyauta kyautace aqida kowa kowa ya zama musulmi babu kahiri ko guda to inda ya ga dama haka za a yi laje alaman ummatan wahida ala dinin wahidin da ya sanya su bisa ga addini guda wa huwa al-islam shine addinin musulunci bayan abin bayan yadda la'ahun ala zalika sirri sai ya gwada musu wannan sirri fiye game da musulunci dafa da homon kadi na sai su shiga cikin musulunci suna masu jayewa da kansu ba tare da an tilasta su ba kadi da amrillah suna jayewa ga umarnin Allah walakin amma a wa an kafirin minhum Allah ya koye sirrin da ke cikin musulunci ga mahi yawa daga cikinsu musulunci yana da daɗi kuma ya ɗara kowane addini daɗi amma ba kowa ya gane ba sai wanda ya shigo ciki nai wanda duk bai shiga ba to bai ganewa amma wanda Allah ya so ya shiga to sai ya shigar da shi ya lekar da shi wannan sirri sai ya shiga ya ji daɗi saboda jin daɗi shi yasa kuka ga musulmi suka yi tsaye bisa ga musulunci har a kashe su sun yi son a kashe su don wani sirri da sun ka leko cikin addinin sun ka gane sun yi son a kashe su su isa ga sirrin nan amma wanda bai gane ba sai ya ga awa an kashe su ga banza su wa'annan suna wahalar banza suna kaza don bai gane sirrin ba Allah bai gane da shi sirrin ba to sai ya kyale su walakin a kafawa a hankafira minan sai dai ya boye sirrin ga mai yawa daga cikinsu fata farraku zalika tafarruki sai sun ka rarraba irin wannan rarrabuwa da kun ka gani sun ka kaso addinai daban-daban walakin yudkhilu man sha bi rahmati sai dai Allah yana shigar da wanda ya ga dama cikin rahmatin wa zalimuna su sune kahirai ma lahu min waliyin ba su da wani waliyi wala nasirin kun ba su da wani mai taimako ya dafa wa alhumar azaba wanda zai ture musu azaba tun da ba su musulunta ba musulunci in mutum ya musulunta ana samun kariya da yawa idan mutum ya musulunta addu'o'in da musulmi ka yi allahumma gafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal tana shaho musulmi sai ka ga wani bai yi aiki mai kyau ba amma ya kwana ce Allah ya gafarta mai irin addu'o'in ga da mala'iku kai wa gafir lil na tabu bila ka wa qina adhabas sa'ir ire-iren wannan addu'a duk tana kai ga abin nan tana kai ga waɗanda an musulmi to wannan kun ga kamar darasin jiya abin nan wal hamdi rabbi mala’iku na ta tasbihi da yi Allah godiya wa runa liman fil suna roƙon Allah ya gafarta mu wayanda a cikin ƙasa da suka musulunta to duka wannan kunga yana amfanin mutum in ya musulunta sai ka ga mutum gashi yana aikin da bai da kyau amma kuma a waye gari ranar kiyama yana cikin na gaba gaba wajen shiga aljanna saboda addu'o'in da magabata da kuma sauran mutanen kirki ke ta yi amma kahiri bai samun irin wannan shi kahiri babu mai mai addu'a ya ce Allah shi gafata ma kahiri ba mai cewa haka to shi yasa cikin musulunci akwai sirri babba wanda Allah ya gane ya shigai to sai ya ji daɗi abin nan ga rayuwa ta yi Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora a mittaka dunihi أم اتخذوا من دونه هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَمَّا تَتَّخِذُونَ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ko sun riƙe wasu abin bauta na wa'anda ba Allah ba ma'buda ce na abubuwan bauta gairahu an ma'ana an munqati'a ma'ana wato bal bal ittakhazu min a sun riƙi. wani abin bauta wanda ba Allah ba wato bala anan wato Allah tilil intiqal wato a bari maganar cewa wai abin na su dawo ga Allah sun ma rike wani Allah wanda ba Allah ba ya zama abin su wala hamzatu kare? inkari ay laysa al muttakhazuna awliya wayannan da sun karika wato ba waliyai bane ba a taro a nada waliyi a bashi mukamin waliyi waliyi in dai na Allah na ba a taro a nada shi a ce an yi taro an naɗawa wani shi an waliyi ba waliyan kwarai na ba waliyan kwarai ba naɗa shi aka yi ba ibada shi ka ta yi ga Allah har Allah ya rikai masoyi shi kenan sai abubuwa su rika taho mai wadda duk ya kaso kamar wadda mun ka karanta da ku wa ma ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta hibbu fa iza ahabbtu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi Hazuwa zuwa ƙarshe ya ce wala in sa'alani la'odiyanna wala in sa'adabi la'o'izanna to yadda aka gane waliyi kenan yana zama waliyi ta hanyar rike farilla ya tsare farilla bayan ya tsare farilla sannan ya tsare sallolin nafila kamar wanda ya tsare farilla shi wanda ya tsare farilla haka yake tsare nafila shi waliyi duk wanda kaga yana kulawa da ayyukan kiran sallar azhar ya te masallaci to haka ya katsar sallolin nafila shi waliyi to in mutum ya rike wannan to sai ya zama waliyi alama ya zama waliyi annabi ya ce Allah ya ce wala in da la nan wallahi in ya roƙar da ina bashi wala in sa'ada bi la nan kuma wallahi duk sadda ya ji tsoro ya roƙan tsari ina tsari shi to da mutum ya kai haka to ya zama wali ba na dawa aka akai ba buta ka ka ɗauka kai ta ibada kai ta ibada har sai Allah ya so ka to in ya so ka daɗa ka zama wali amma wali a yi taro a naɗa wali to ba waliyin ƙwarai na ba waliyin wayannan na da sun ka nada shi don haka Allah ya ce ai laisar muttakhazuna zuna wayannan da an rika ba waliyai bai wallahu huwal wali Allah shi an na gaskiya annasirul mu'minina wanda an mai taimakon mu'minai farfa'u limujarradil adabi wato fallahu wa huwa yuhyil mauta shi kuma Allah shi ke raya matattu bayan sun mutu wa huwa ala kulli shay'in qadirun kuma shi Allah mai iko ne ga dukkan komi ya Allah ya mun yuhyil mauta ya man ala kulli shay'in qadirun ka tausaya mana Allah kai mana ƙarshe mai kyawu bukatunmu duka wayanda ka san maslaha na Allah ka tausaya mana da su Allah ka tausaya mana da suwa kuma Allah ka kare mu daga mugun ƙarshe. ka kare mu daga dariyar makiyaya mana ala kulli shay'in qadirun wa makhtalaftu wa makhtalaftum fihi min fa hukmuhu ila الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب واختلفتم مع الكفار فيه duk abin da kun kai sabani ku musulmi da ku da kahirai min shay'in na ko menene min al-ahkam na hukunce hukunci to fa hukumuhu mardudun ila Allah hukunci abin nan kuma sai zuwa ga Allah yafsilu bainakum yayi hukunci tsakaninku do wani rikici da ya auku tsakanin ku kuma suwa ma Allah kada ku yi shirka kada ku saki hanyar Allah kada ku ta inda bokaye ko wani irin matsala ta shiga tsakanin ku da kahirai to ku mai da al'amari ga Allah shi Allah shi zai hukunci tsakanin ku min ذكر hakimi al mardud ilayhi al khilaf sannan ya ambata siffa daga cikin sifofin alhakima mai hukuncin nan almardudu ilayhi al khilaf wanda aka mai da sabani wuri ne sabanin da ya auku bainar musulmi na wal kufari tsakanin musulmai da kahirai ya'ani Allah yana nihi Allah li yufassila don dan yayi shari'a tsakanin su fa qala Allah yace qul lahum zalikumullahu rabbi kace wannan abin bauta ta shine wannan shine ubangiji na zalikumullahu mubtada wa khabru mubtada wa khabru zalikumullahu wato zalikum allahu wannan shine allah ai zalikum alhakimul azim wannan hakim al'azimu sha'an wanda adda sha'ani babba allah shine allah wa huwa khabru awwal wa ba'dahu isna ashara khabran wato bayan akwai khabru ga wannan mubtada goma sha biyu wa kullu wahidin minha kowane khabru guda daga ciki sifatun lahu ta'ala sifa ce ta Allah madaukakin sarki abin nan tun zihiru kudurata wadda take bayyana kudura Allah alama wa adabihi ga duk abin da yayi alƙawari da shi to yana da kudura da zai iya cika alƙawari rabbi wato khabrun thani alaihi tawakkaltu shi ubangijin nan nawa gare ni dogara wa ilaihi ba kuma na mai da al'amari na zuwa gare shi ai arji'u gare ni ka dawo khabrun thalisun ورابع وخبر ثالث ورابع فاطر السماوات فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا <coughs> يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير fadin samawati wal ardi Allah shine wanda ya kage halittar sama bakwai da ƙasa ba tare da ya gani ga wani ba ai ma wanda ya kage halittar su qabrun khamisun ja'ala lakum min anfusikum azwaja ya sanya muku mataye daga kawunan haisu khalaqa hawa a lokacin da ya halicci hawa min dilaya adamu daga awazon annabi adamu daga awaza annabi adamu aka diba aka yi hawa don abin da a samar da natsuwa tsakanin namiji da mace aka ɗibi jiki ne an kai mai mata don a samar da natsuwa ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al'an'ami azwajan kuma cikin abin nan cikin dabbobi ya sanya nau'i nau'i dukuran wa'ina san maza da mata su ma dabbobi yadda mutane suke namiji da mace su ma dabbobi haka nan suke ya zara ukun fiye Allah yana halitta ku a cikin wannan sanyawa da ya yi yana halitta ku cikin wannan sanyawa ya zara ukun bil an yi halittu khaluqukum fiye yana halitta ku ciki ne yi bilje ja'alil mazakuri sanyawa gada ya ambata to ita ce aka ne kuma ya shigar da ku a cikin wannan sanyawa gada. da almadhkuru ay yukthirukum yana yawaita ku bi sababi da sanadiyar sanya mata wannan rai da gare shi to daga wannan sanyawan to yana sa ku yawa bitawalid da haihuwa wa damiru aidu abin nabi yadra'ukum wato fihi wa addamiru a'idun lil unasi wal an'am damirin yana dawowa ga mutane da kuma nau'in dabbobi bitta gali khabrun sadisun laisa ka shay'un shi Allah babu wani abu da ya kama da shi alkafu za'ida ai laisa mithlihi shay'un li'annahu ta'ala la mithla lahu don Allah bai da misali balle a kawo kafu tashbihi a kamanta shi da wani baya da misali khabrun sabi'un wa huwa wa huwa samiu Allah shine mai ji lima yuqalu ga duk abin da ake bani. kaburun tsaminun wa abin albasir kuma Allah shi ne mai basira mai gani kuma mai sani lima yi fa'alu kaburun tasiwon to ya Allah mana roƙonka ya mallai saka mithilihi shewon ya sami basir muna roƙonka wadda duniyar ga take canzawa duka mu dai ka ba mu cikawa da imani saboda girmanka Allah ka ba mu cikawa da imani kuma Allah ka anshi azuminmu Allah ka anshi sauran ibadodinmu kuma ka warkar da mu ka kare mu ka zaunar da kasan mu lahiya ya man laysa ka mithlihi shay'un ya sami'ul basir lahu maqalidus samawati lahu maqalidus samawati wal ardh Yadda su kuris ƙolin mani ya sha uwa ƙudir in da hudu Da Allah shi ya yi sama da mabuɗayan ƙasa. Mabuɗayan da aka buɗe rama ta ruwan sama su sauko ƙasa suna ga Allah. mabudayen da aka bude ƙasa ruwa su shiga a samu abubuwan rayuwa suna ga Allah subhanahu wata'ala ai mafati wa ma mabudayen taskokin su minal madari na ruwan da ake budewa daga sama wannan baci da kasa da aka budewa shifka ta hito wa gairihima da waninsu duka yana ga Allah subhanahu wata'ala qabrun ashir yafsudu rizqa Allah na bada da arziki liman ya sha ga wanda ya ga dama wa ya kadir kuma yana kuntatawa ga wanda ya ga dama imtihanan don jarrabawa sabrun hadi ashara saboda haka idan kun ga mutum da arziki jarraba shi na akai idan kun ga mutum da talauci jarraba shi na akai sai dai a cikin darasin mu da ya gabata cikin sahihu muslim yace Allah ya sani cikin mutane akwai wanda babu abin da ya dace da rayuwa sai talauci in aka bashi wadata to zai lalace zai lalace akwai wanda hali ne ga halitta ta ba abin da ya dace da shi in ba wadata ba in an ka ba shi talauci zai lalace to Allah shi ya san kowanne kowa ka ga abin da Allah ya ba shi to ka bar shi bisa haka na Allah ka so ne ya zanna Allah ya taimake mu kuma abin da duk kaddare mu da shi Allah ka sa ya zama alheri gare mu innahu shi Allah bi kulli shay'in alimun shi Allah masani na da dukkan komi minha al'ahakamu cikin abin da yake da iko gare akwai hukunce-hukunce allati taridu ilaihi wadda ke allati ilaihi wadda ake dawowa da ita zuwa wuri nai yufassilun nasa fiha yawa mutane bayani cikin ta da shari'a yawmal qiyama ranar kiyama khabrun sani ashara wato khabru itna ashara sun kammala to Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora shara'a lakum shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna والذي أوحينا ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب شرع لكم من الدين الله يا شرع تامك وانا أبناء الدين ميكاو ما وصى به نوع أبن ده وسيا ده شيء النبي نوح shi annabi nuhu huwa awwalu anbiya shari'a shine farkon annabi daga cikin annabawan shari'a to abin nan da ya faranta ma annabi nuhu ya shar'anta mai to kuma ya shar'anta muku shi ya jama'a muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallazi auhayna ilayka da kuma abin nan da muka yi wahayi gare ka ya manzo Allah muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma wasaina bihi ibrahima da abin da muka yi wasiya da shi ga annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa kuma da annabi isa kun ga kasa ha'ula ilhamsa allah ya keɓe manzanni guda biyar a nan da zikiri da ambato li'annawa a kabirul anbiya idan su an manya cikin annabawa duk annabawa annabawa na amma ko cikin manya akwai manya to waɗanga annabawa su an manya duka annabawa manya duk wanda annabi babbana to ko cikin annabawa akwai manya kuma saboda haka ko waɗanne irin manya da Allah ya yi to kuma ya yi musu manya har a kai ga babba duka shi ne Allah su subhanahu wa ta'ala wa akabir al wa sabu shara'i kuma su adda shari'o'i lati atba'il kafira su adda mabiya masu yawa domin ana magana manyan malamai na ake magana to amma ana maganar waɗanda adda mabiya da yawa shi yasa ya ambaci wannan akwai waɗanda suka sha wahala he da waɗanda annabawa amma ba wahala aka magana ba unhwanin wahalat waɗanga wahalar su ta yi unhwani don sun sun tara mutane da yawa tun da shi ma annabi nuhu da mutane shidda suka yi imani da shi cikin shekara 950 ai daga baya bayan an hallaka waɗannan a cikin shekara 60 da ya sake duniya kamin ya mutu ai mutane ya samu mutane masu ɗimbin yawa don su wa'annan da a tare shi don wanda suka haifa musulmi suka haifa abubuwa ba su sake lalace ba sai lokacin annabi hudu sannan na abubuwa suka lalace shi yasa kun ga shi ma nuhu yana da jama'a don ya yi zama babu kowa sai shi sai jama'a ce musulmi su ɗaya na a tare da shi bayan an hallaka wa'ancan kahirai sannan wa ulul azami su ne ake ce ma ulul azami minar rusuli wa huwa al-khabru thalith ashara wato wannan shine al-khabru thalith ashara sun ma fassara masharuwa sannan Allah ya fassara abinda aka shar'anta allazi ishtaraka ya ha'ula ila alam wayanda manyan malaman ga guda biyar suka yi tarayya ciki na min rusuli cikin manzannin Allah sai Allah ya ambace su wato ya ambaci addinin shari'ar tasu baqa bi qaulihi ta'ala yace faɗa musu an shar'anta muku abinda aka shar'anta mu wa'ancan magabatan ku ana kimar dina shine ku tsaye da addini guda wala ta tafarraku fihi kada ku rarraba ciki ne wato ku hada kan kuri guda ku yi addini daya ku aje shirka ku aje bid'a ku aje gargajiya ku dauki qur'ani da sunna ku tsaya bisa gare su abin da ya saba musu ku aje shi aka ne da ku tsayar da addini guda na Allah don addinin Allah shine alqur'ani da sunna suwa addinin Allah wanda Allah ya aiko kuma duk addinin da an ka yi in ya saba masanna Allah bai ansa ta annabi ya ce satabtaru ko ummati kamar wanda ya gabata suratul an'am satabtaru ko ummati ala 73 firqa kulluha fin nari illa wahida al'umma ta za su kasu kashi 73 dukkan kashi 73 din nan yan wuta na illa wahida banda guda qalu wa ma hiya ya rasulullah suka ce wani kashi gudana wanda zai shiga aljanna kala ma ana alaihi yau wa sahabi yace abinda nake bisa yau da ni da sahabai na qur'ani da sunna saboda haka duk mutum mutum yi addini in dai bai bi sunna annabi ba dan wutana in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda aka ni Allah ya shar'anta mana mu bi alqur'ani da sunna wala tatafarraqu fihi kaffara raba daga ciki nai hadha huwa al musa bihi wannan ne abin da aka shar'anta kuma abin da aka yi wasiya da shi walmuha ila muhammadin wannan shi ne aka yi wahayi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai wato a hawa ahwa'akum kada ku ba son ran ku shari'a wato kada ku rika yin addini da son ranku wata tafarraku fi dini ku te ku rarrabu cikin addini don muddin ana sa son rai to gaskiya ana rabuwa duwa da ga mutane haɗi to gaskiya ta ta gama sauri guda da an raba an rabu da gaskiyan nan an bi son yanzu kana ganin kowa ya bi nashi gege saboda haka kada ku sa kada ku ba son rai hukunci wata tafarraqu fi dini ku ce ku rarrabu cikin addini fatadu fatadu shaukatukum sai karhin ku tayi rauni wa in abin sai karhin ku tayi rauni da zaran karhin ku ko tayi rauni ba za ku iya nasara akan makiyan ku ba saboda haka Allah muna roƙonka Allah ka hada kan musulmi akan Qur'ani da sunna Allah ka hada kan musulmi akan Qur'ani da sunna Allah ka hada kan musulmi akan Qur'ani da sunna yace kuma wa in kanat wal anbiya ko da yake shari'o'in annabawa ta katalifa fil umuri dunyawiyya tana sassabawa ga al'amuran duniya walakin la ta tafarraqu bin nas sai dai ba ta raba kan mutane la'anna kulla nabiyin yusi ummatahu domin kowane annabi yana yin wasiya ga al'umma ta bittiba'i man ba a da biyan annabin da zai zo bayanai mimman ja'a yusaddiqu ma indahum cikin annabawan da sun ka zo da littafai suna gasgata abinda a wurin magoya bayanai shi annabin min asalin aƙida na asalin aƙida. wa huwa tauhidullahi bil uluhiyya wa rububiyya tauhidin Allah da rububiyya da kuma uluhiyya kun gani wato mu rashin yin karatu da yadda me mu yanzu rashin karatu sai ka ga ga aqida mutane sun zama guda do an ce ta su guda amma sai ka ga sun rabu ga wasu abubuwan da ba na aqida ba na farilla ba sai ka ga sun raba kansu abinda ya kawo wannan ba su yi karatu ba mutum bai yi karatu ba ya dauki rawanin malamai ya azama kai ne ya ce ya zama malami sai ka ga yana kokari ya raba kan mutane ga musahabi sai ka iske yi masallaci biyu wuri guda guda gabas ga hanya guda yamma ga hanya wai mai addalili wa julusul isra'a musahabi na wanga mai musahabi nan shi ko wanga ya ce sai an yi wai a raba masallaci abinda ya sa mutumin nan ya raba su shi mallamin nan nasu jahili na bai san addini ba bai san abinda yaka kira gare ba shi yasa kun bai san matsayi ne ba sai abinda a wajibi sai ya wace wajibi haɗa kan musulmi sai ya yi ƙoƙarin kare musahabi abinda ba dole ba don bai yi karatu ba inda ya yi karatu ba haka nan zai yi ba da wajibi yaka karewa musahabi wanda ya samu yi shi wanda bai samu yi ba dai tun da bai bata wajibi ba a ci gaba da tahiya to amma da yake malamin nasu jahilina sai ya kare musahabi ya ba wajibi to wayan ga abubuwa su ne ke kawar rabuwa a cikin jama'a dori sai an abin na an jarraba malami sannan a ce ta hiyar karantar da mutane yanzu ko kowa sai ka ga mutumin da in an ba shi aya guda rubuce ya yi ta kallonta bai iya ta da baki wai kuma wai wa'azi zai na haddasa mutane kaulasa ko baki bai iya suwa aya guda wagga kai ka aji magana aya rubuta mai suna ne bai iya sai. amma wai san zai sa mutane wai mai wazi na to wayannan abubuwa su sun ka kawo rarrabuwar jama'a saboda girman ka Allah roƙonka muke yi Allah kai mana maganin wayanga abubuwa idan dai aqida ta zama guda to ba a rabuwa ko da mutum ya saba ma ga wani abu in dai aƙida ku guda to ba a rabuwa a haɗu masallaci guda a yi sallah a haɗu makaranta guda a yi karatu a haɗu hilin wa'azi guda a yi wa'azi in kaga aƙida ta zan guda kuma kaga mutane sun rabu tsakani da Allah son zuciya ya shigo ciki kuma in ka bincika kana gane kowane na abisa son zuciya din son zuciya ya shigo da kuma son duniya to saboda girman ka Allah kai muna ƙarshe mai kyawu to bayan ya ambaci haɗin kai ya ce magana haɗin kan nan ba ka bura alal mushriki ne abin nan fa ya yi girma ga mushrikai mata da ofin ilaihi abin nan da kake kiran su gare shi mina tauhidi na tauhidi wa adami tabriqil umma da rashin raba kan al'umma abin nan fa yana da girma ko da ka gani nayi wato kamar karami babban abu na duk wanda an mushriki bai da imanin kwarai ya dogara ga naira in an ka ce a haɗa kai sai ya ce to ni ni zan samu ya an ka haɗa kai duk wanda an mushriki ya dogara ga mukami sai ce in an ka haɗa kai to ni mukami na ai in an haɗa kai ka san ban samu mukamin to duk wanda an mushriki haka nan bai yarda a haɗa kai kabura alal mushrikin ya girma ga mushrikai mata da uhum ilai abinda kaka kiran su gare min at-tauhid na tauhidi wa adami tabriq umma da rashin raba kan al'umma Allahu yashbi ilaihi man yasha Allah yana zaɓi zuwa ga tauhidi ne wanda ya ga dama wanda Allah ya ga dama zaɓi ga tauhidi ne sai ya zaɓai ba abinda ya dame shi illa ya bauta wa Allah da kyau ko yana da mukami ko bai da mukami cikin tahiyar nan ta addini shi dai a ce ya samu tauhidi to wanda Allah ya ga dama ya ka zaɓa ga wannan wa ya hadi ilaihi man yuni ba kuma yana shirewa gare wanda ka mai da al'amari gare shi man yunibul amra ilaihi ta'ala wanda kame da al'amari ga Allah wa yahdi ilaihi man man yaqbalu kuma man yuqbilu yana shirewa gare ga man yuqbilu duk wanda ya fuskanta ila da'ati zuwa ga da'ar Allah wa ya fama sirra kuma ya fahimci sirri walladufa da tausayi fi ittifaqil umma ga ittifaqin al'umma ala dinin wahidin don duk wanda Allah ya baka ya gane haɗin kan al'umma ga addini guda to babu shakka Allah ya taimake shi jama'a ku tsaya ɗaya ku dibi Najeriya mu 'yan Najeriya ne mun yi zama abin na nan an kakkasa mu kashi-kashi sai a hito mutane da yawa wanga takara nan wanga takara nan sai ga mu da yawa an ce cikin kashi ɗari mu adda kashi 95 cikin kashi ɗari amma sai a yi zaɓe wanga da adda kashi guda cikin kashi ɗari sai ya kashe mu saboda rashin haɗin kai ba ku gane illa rashin haɗin kai ba ku da kun ka gama kan kuri guda ha kaka an ka yi to ashe in kuna da hankali kun gane haɗin kai yana da alheri to ku haɗa kan kuri guda ku ba kokari ku raba kanku daban-daban wajen ku samu abin duniya ku ba kokari ku raba kanku ko ga siyasa tsakaninku da Allah yanzu abin nan eh, arewa bata zanna lahiya ba ba don ku haɗa kan kuri gudana ba to duk wani mai nahiki da kun kaji ya hito yana kiran a raba kan al'umma a wace kan al'umma ku yi Allah wadda da shi kuma ku hito cikin rediyo ku zage shi wa man da aku ila zammihi zamuhu bil haqqi wal badili wanda duk ya kira ku irin wannan ga zargi ne ku zarge da abin da an na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba ku bata shi don kai ya bata ku ku haɗa kan kuri guda haɗin kai shi na da alheri ga kowace matsala an ka haɗa kai akwai alheri gare shi amma kowa don sai shugabanci sai kokarin raba kan mutane ai wallahi wanda aka yin gaba daidai na wanda duk an ka ce ya zama gaba ya zama shine shugaba wajibi ko ya yi daidai ko ba daidai ba abinda za ka dibawa idan na jaye mai haka yayi na haka me zai faru alheri zai faru ko sheri in ka gane rabuwar ka raba kan mutane sheri na to dawo a haɗe ya hankuri ya hankuri da abinda ya ɓanna maka rai abinda ake yi kenan saboda haka ku yi ƙoƙari ku haɗa kan kuri guda ku yi ƙoƙari ku haɗa kan kuri guda duk wanda ya kira ku ga rabo kai ku rabi da shi rabe rabe na ya ishe mu babu banin da ban mu ci ba kasa ga saboda rabe rabe ba ma mu musulmi kawai ba mu gaba ɗaya kasa ga wani bane abba mu ci ba saboda rabe rabe nan wace wahala abba ba mu ba wani walakanci abba mu gani ba to Allah ya haɗa kan al'umma ƙasa ta ta hau hanyar zama layiya to duk wanda ya kawo muku wani abu kafa ya da shi Allah shi ƙara haɗa kan Najeriya kuma shugabanninta Allah ya ba su lahiya cikakka kuma Allah ya taimake su gane matsalolin Najeriya kuma su ma da su da 'yan majalisa su Allah ya haɗa kan su wuri guda kuma ya taimaka musu gane matsalolin Najeriya kuma Allah ya taimaka musu su gyara su kuma Allah shi haɗa kan musulmi musulmi inda duk suke Allah shi haɗa kan su wuri guda musamman mu musulmin Najeriya Allah shi haɗa kan mu wuri guda musamman musulmin jihar nan da ta yi kowace da daraja a cikin Najeriya Allah shi ƙara haɗa kan zuri guda fiye da haɗin kan kowace jiha kun sa akwai jiha da ta yi kowace jiha daraja a Najeriya sunanta jiha Kabi to Allah shi ƙara haɗa kan mutanen jiha Kabi ya ƙara musu lahiya da zaman lahiya Allah shi haɗa kan mu ci gaba وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءوا لهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك من minhu murib bayyana ta'ala sannan Allah ya bayyana annat tafarruqa fi lallai rabuwa cikin addini kana min akhlaqin nasi sabiqan wa lahiqan dama ya zama cikin ɗabi'un mutane tun a da da kuma yanzu wato sabiqan abin da ya gabata da lahika abin da ya risku daga baya بعد الانذار من الرسل عليه الصلاه والسلام baya ai musu gargadi daga manzanni sun ji wa'azin to bayan sun gane sai su dawo su dora rarrabuwa al'adan mutane ta faƙala sai Allah ya ce wa mata tafarraku ai ba su rarraba ba ahalul adiyani fi din mutane addini ba su rarraba cikin addinin su ba bi an wahada ba'adun sashen su ya kaɗaita Allah wa kafara ba'adun sashen su ya kafircewa Allah wannan bai faru ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo masu sai bayan ilimi ya zo masu. wato bayan sun gane ilimi sannan daga baya sun ka dawo abin nan sun kararraba bayan sun gane ilimi biwa abin nan min Allah daga Allah su datin rusuli ta dan manzanni sun gane ilimi bit tauhidi da tauhidi sai sun ka dawo sun karabu bagayen minar kafiri na minhum don su da kahire da a cikinsu faman arafal haƙƙa duk mutumin da ya san gaskiya wa ba ittiba'ahu ya da ya bi gaskiya kuma tsakani da Allah ya san gaskiya ta li yufarriqan nasa dan ya raba kan mutane fa huwa zalimun li nafsi mutumin nan ya zalunci kai ne wa zalimun li ghairi kuma ya zalunci wani ne wa bagin ala maula kuma yayi ta'addanci ga ubangiji ne wa yastahiqul bagi azalimi ko wanda ya yi ta'addanci ya cancanta an yuharaba a yaƙe shi hatta yarjiya an bagai har ya dawo daga zalunci ne ayu katala ko a kashe shi saboda haka duk wanda ya gane gaskiya ya koma ge to ga yanzu ya an ka game ni me zan samu ai wallahi yanzu rabuwar ga ta zama alheri matsayaci rabuwa ka yanzu zama alheri madda ya yi ta Allah ka tausaya mu musulmi ka haɗa kan wuri guda walau la kalimatun sabakar min rabbika ba don wata kalma da ta riga daga Allah ka ba bi ta akhiril jazai yace a jinkirta sakamako ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali abin ambato huwa mau'idul azab wato a jinkirta sakamako na alkawarin azaba ba don wannan kalma da ta gabata ba laqad ya bainahu wallahi da an yi hukunci tsakanin su bi azibil kafirin fi dunya wallahi da Allah ya azabtar da kafirai tun daga nan duniya wasabiqa abin na wal kalimatu kalma ita ce bi ta'khiril azabi ta jinkirin azaba da yayi alƙawari ila al zuwa lahira innama huwa li hadhihi al-umma wannan ga al-umma ba ga mutum guda ba ga al-umma wa amma al-umam salifa amma al da sun ka wuce fa ta ta'khiril azabi a wajen su in an ka ambaci jinkirin azaba huwa fi duniya ana nihi an jinkirta musu shi nan duniya da lokacin muhaddadi ga lokacin da an ka iyakance da ta'adibin za a yi musu azaba inda Allah ya aure Allah kama kala ta'ala kama wanda Allah ya ce wani kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajalin da Allah ya ɗiban mata fa a a ajaluhum idan ajalin su na azaba zo la yasakharuna sa'atan ba su jinkirta ko da sa'a guda wala yasaqadimuna kun ba su gabata ko da sa'a guda wa inna allaha wa ladina lalle wa innal ladina urisil kitab lalle wa da da ka gada da su litahi kuma da yahudu nasara min ba ba'dihim bayan wucewa al'umma saliba al'umma da sun ka gabata kamlahun gabanin su wayannan da ka gadar da litahi anka ba musu litahin ga hannunsu labi shakki min suna cikin shakka game da litahin nan na at-taurati wal injil yahudawa da nasara kenan min adami ittiba'i muhammadin suna cikin shakka game da bin muhammadu sallallahu alaihi wasallam lima ya arifuna saboda abinda sun ka sani min sirki na gaskiya tai sun san gaskiya tai amma suna shakka bi ne wa innahum yakhafuna mukhalafatahu suna jin tsoron su saba mai wa yashkuna fi da makayidihim kuma suna shakka wajen zartar da makirce makircen su gare shi muribin shakka kuma muribin mai yawan sa kofanto ai kyau amfin riba mai aukar da su cikin shakka Kaufan don suna jin tsoro min ila azabi bagatatan sun san annabin nan in an ka saba mai azaba tana zuwa girshi saboda haka duk wasu abubuwa da kuke gani suna samun manahi tana da tashin hankali saba ma shari'a na saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam muddin ana saba wa manzan Allah azaba ko ba ta bari sauka cikin jama'a muddin ana saba wa manzan Allah azabar Allah ko ba ta bari sauka cikin jama'a don duk wanda bai bin sunna annabi bai son Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum والله غفور رحيم duk wanda bai bin sunna annabi bai son Allah ko ya faɗi da baki Allah ya ce karya shi kai shi aka ce mu wannan sura wannan aya ayatul imtihani ayat jarrabawa kul ka ce musu in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaskiya kuka yi kuna son Allah fa fattabi'uni ku to ku bi ku bi sunnata faɗi su jiya annabi kul faɗi su jiya in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaskiya kuka kuna son Allah fattabi'uni ku to ku bi ni ku bi sunnata in dai da gaskiya kuka kuna son Allah saboda haka wanda da yace yana son Allah da baki ya ki bin sunnar annabi ƙarya shi kai ba son Allah shi kai Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora walidalika فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير tun da kun ka gane suna cikin shakka ga abin da suke yi fali zalikan ru'abu don wannan tsoro da ke fi cikin zukatarsu fala ta kaf minhum fitina kakka ji tsoron fitina gare su duk wata fitina da za su kawo kata dame ka fadau ya muhammadu annasa ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, ci gaba da kiran mutane ilal ittibaqi sai yi ittifaqi su hada kan wuri guda ala da'atillahi wa tauhidi ga da'ar Allah da yi ma Allah tauhidi fi al-millatil hanifiyya cikin addini wato na musulunci shine hanifiya wanda ya karkata zuwa ga Allah shi kadai wato tun da ka gane abin akwai son rai ciki ci gaba da faɗin gaskiya kuma ka kira mutane gare ta kakkada mu da duk abin da za su cewa shine ma'anar kakka ji tsoron su." faɗi gaskiya wasa ki ma'anta alaihi kuma kai ka daidaita bisa gaskiyar la'anna min shuruɗin da'i domin cikin sharuɗan mai da'awa mai wa'azi yana kiran mutane ila shay'in zuwa ga wani abu to cikin sharuɗa ne Allah ya khalifa amaluhu da awabu kada aiki ne ya saba ma da'awa cikin sharuɗa mai wa'azi kada sharuɗa kada ya ce a yi kaza kuma shi ya zambayi shi yasa kun ka ga sunmu da ya gabata annabi shu'aibu yana gaya mutane ya ce wa ma an khalifa kun ila ma an haƙuna ni ba ni ne in saba muku ga abin da nake hanin ku gare in uridu illa al ta mastata'tu ba abinda an manawa ta sai gyara gurgudun iyawata kuma ban dogara gare ku ba wa ma tawfiki illa billahi muwafaqa ta babu ta ga kowa sai ga Allah alaihi tawakkaltu gare ni dogara wa ilaihi unibu kuma na mai da al'amari na gare shi saboda haka mai wa'azi ana so abin da yake gaya wa mutane in sun samu na ma kamin ka taho ka ce musu ayi aiki iri kaza ka fara yi ta kwan bayan ka saba sannan ka yi to hawa su kila sun taba ganin ka kana yi sannan ka ce a rika yi kai a jagora kai kace ayi kuma kai ka shiga gaba amma ka gaya wa mutane su ji tsoron Allah kai idan an ka baka naira dubu goma an ka ce ɗauki biyat raba musu biyat sai ka ɗauki bakwai to waka ta saba ma abin da kake kira mutane ba su ganewa duk wanda abin nan nashi ya lura kai kacce shi babu da za a iya gane da'awarka bai ganewa na yi muku misali da kuɗi don su sun kai shiga rai su sun kai kawo rikici cikin jama'a mutum kana ɓaci ne ya ƙyale kana bugu ne ya ƙyale amma rada ka taɓa kuɗi ne bai wa. yanzu ana jin ku to shi yasa ne muku misali da wannan saboda ka kai annabi wasa kimanta alaihi kai ka daidaita zuwa bisa ga abin da kaka kira zuwa gare shi li'anna min shuruɗi da'i ila shay'in domin yana daga cikin sharuɗan mai kira zuwa ga wani abu Allah ya khalifa amaluhu da awahu aiki ne kada ya saba mada awate bi an ya kula shay'an ya faɗi wani abu ya ce ayi wai fa'alu huwa shay'an akhar shi ko ya aikata wani abu wanda ba a ce ayi ba to ba a son mai wa'azi ya haka mai wa'azi so aka duk abin da kace ayi in dai gaskiya na Allah ya ce ayi shi a gane ka gaba in dai gaskiya na to akan wannan naka ce muku ko ga siyasa mutum ka kira in dai gaskiya na ya yara ya to a baku kuɗi ku sha kwaya ya shiga gaba ya fara shan kwaya ku gani ku ce mai gida ga manan muna jiran ka ga kwayan na an kawo mai gida in wawita ga tana an kawo buhu kaza mai gida ka to ka mola ka kulla ka kunna mu gani idan mai gida bai sha ba ku banka mata wuta ku banka mata wuta eh. in dai gaskiya na abin nan da yaka kira gare a to aishi in ya gaskiya na to ya shiga gaba duk wanda ya so muku adduna yace ku sare da mutane ku ce to mai gida yaushe za a hita in ya faɗi ku ce to mai gida sai ka taho akai adduna na aje an ka taho ku ce mai gida to dauki taka idan mai gida bai dauka tashi to mai gida abin nan da ka kira ba na kware na ba ba mai gidan kware na ba awa ta ta saba ma abin da ka kira ka kowon ku dauki addana dukkan ku kuna da uwaye kowanku ku uwa ta yana so ko ka ga mutum ɗan ƙwaya uwa ta yana son abinta don me zaka ka adda ka ce ya a sare shi ko kai wani ya ɗauko adda zai sare ka ka samu sa'a baka sare shi tunda shari'a Allah ta yadda wanda biye to ya kashe ka ta yadda ka kashe shi in ka samu sa'a kamin ya kashe ka kuma ko ɗari ba ka biya wurin Allah to kai ka ɗauko adda zai sare ka kana gani kai tsaye don kana ɗanai Allah ya gafarta mana saboda haka duk irin waɗannan abubuwa ku rika kulawa da su ka daidaita bisa ga abin da kake kira gare shi kama umarci kama da aka umarce ka wala tattabi a hawa ahun kakka bi son rayuwarsu fi ki ga barin abin da aka umarce ka kakka bi son rayuwar mutane ka bar abin da aka umarce ka wa haza dalilun alaman ikulli kulli bid'atin wannan aya dalili ta wadda ta nuna an hana kowace bid'a ko da khilafi dini wanda an ka shiga cikin addini wa abin nan hawan rikon bid'a son rai wani wal amalu biha dalalun aiki da bid'a halaka ne wa tabriqul lil islamiyya kuma raba rabaka al musulmi na, don haka Allah ya ce a kai annabi fassaqim kama umirta kayi daidai ka daidaita ka tsayu ka daidaita kama da aka umarce ka wala tattabi a hawa'ahum kakka bi son ransu wato bid'o'i kenan wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin kace kuma ni dullata wanda Allah ya saukar na imani da su wa biye ta lil haqqi cikin wannan akwai tabbatar da gaskiya wa bayanul li ittibaqil kutubil munazzala kuma da bayanin ittibaqin da littafai sun kai al munazzala wa'anda an ka saukar sun yi ittibaqi fi usulid din ga asalin addini wato tauhidi wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin saboda duk abu ɗaya ne don haka don nayi da su wa ta'alibul liqulubi ahli kitabaini da kuma hada kai ga littafan masu littafan nan duka wa littafan guda biyu wata aridin biyun da yin wanka da jirwaye gare su ku kun ce kun yarda da naku amma ba ku yarda da nawa ba to ni amantu ma anzalallahu in ku ba haka nan kuke ba ba ku yi imani da abin da Allah ya sauka to ni na imani da shi kun ga wanka da jirwaye na ya kai musu ta yi ku da ba ku da imani ni na imani wa umirtu li a'dila kuma an umarce ni in adalci bi an a'dila bainakum bil hukmi in hukunci tsakanin ku bisa ga adalci in yi adalci tsakanin ku bil hukumi Allahu rabbuna Allah shine ubangijinmu wa rabbukum shine ubangijinmu lana a'maluna namu ayyuka na gare mu mu za a saka mu da suwa walakum a amalukum naku ayyuka na gare ku ku za a saka mu da suwa wa kullun yujza zabi amalihi kowa za a saka mai da aiki ne la hujjata bainana wa bainakum babu jayayya tsakanin mu da ku wato hujja nan husuma babu husuma tsakanin mu da ku lidhuhuril alhaqqi lana don mu gaskiya ta bayyana gare mu kuma mun kama wa kaunukum ala badil kuma mun gane bisa ƙarya kuke bi inkarikum iyahu don ba ku yarda da gaskiya bayan ta bayyana Allahu ya bainana fil mi'adi Allah shi zai tara tsakanin mu a wajen a wajen abin nan ranar kiyama li fasali qada'i don da shari'a wa ilayhi al-masir kuma zuwa ga Allah makoma take wa al masir zuwa ga Allah makoma take ya Allah ya mun al masir Allah ka tausaya mana Allah kai mana karshe mai kyau Allah ka tausaya mana Allah kai mana karshe mai kyau Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana wanda al'amuran duniya ga suke canzawa duka mu dai Allah ka ba mu cikawa da imani kuma yadda kake tara mu wannan masallaci rahi a tiku Allah ka tara mu aljanna hakan duk bukatun da muke da su ka sani Allah ka biya mana na alheri duk bukatar da ka san maslaha ta gare mu Allah ka biya mana ita wanda ka san ba maslaha ba ka mai shi ta ya Allah duk wani gudunmu wadda ka saba ba mu Allah ka ba mu shiya kuma na alheri Allah ka ba mu shiya kuma ka yi mana kari don darajar sunayenka Allah ka hishe mu kunya Allah ka kare mu daga dariyar makiyanmu Allah ka warkar da mu Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya Allah ka haɗa kan shugabanninta na sama da na tsakiya da na ƙasa duka Allah ka haɗa kan suri guda kuma da mu da su Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu nan da mu kwana insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah gafarta malan mutum ne mata ta ta haihu yaro ya yi kuka bai fi minti talatin ba sai ya koma shin za iya rada masa suna a yanka mishi rago Allah gafarta malan kuma wannan abu ya fi shekara ɗaya da rabi za a yanka mai rago ai abin nan karatun shekaran jami'in hukumanci ba su yara 'yan ƙanana 'yan jarirai haka annabi ya ce sunansu da amusul janna yan tsuntsayen aljanna duk inda sun ka ga dama cikin aljanna su ba ta bakin gaisu suka bi duk inda sun ka bi aljanna buɗe musu kai su wuce to su wa'annan yara idan an yanka musu rahu a nan duniya to ranar kiyama za su zo su yi ta neman ubansu duk inda sun haka dai yadda suka kutsawa ga tagogin da haka suna wucewa ga ko'ina sun ka ga dama haka ne suka kurdawa da ubansu su lallabe abinsu sai inda sun ka gara ma'aji shi saboda haka yana yawa shi aikin bakin gate saboda ragona a kai shafin dausir a ga shi ko aikin bakin gate ne amma idan baka yanka musu rago ba to ba su san suna da uba ba duniya haka ne karanta da kuma cikin bukari duk yaron da ya zo duniya da rai ba a yanka mai rago ba to bai da uba duniya don haka wagga alfarma da Allah ya bashi bai da wanda zai wa ita sai dai shi ta yawo ne bai da uban da zai jawo amma ya an yanka rago to ya sai yana da uba to wannan uban shi na zai kai aljanna shi ne ma'anar hadisa annabi da ya ce sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya gabatar da wanda duk ya gabatar da yaro guda dan karami to zai shiga aljanna shi ne ma'anar hadisin zai shiga aljanna saboda haka za a zana mai suna in bakwai ya wani. Baya an gana mai suna sannan a yanka mai ragunan nan da an ka sayi ko kuma shanun nan da an ka sayi a yanke su duka duk abin da an ka saba na suna to shi za a yi da su amma wa'in ana son aljanna in ko ba ka sa aljanna ka ce wai na kuru <laughs> wai ya kuru bai yanke ba sannan ya mutu in ba ka sa aljanna kenan sai ka ce haka Allah ya gafarta mana algahar tamalan shin ya halarta idan mutum ya rasu a yamai zaman gaisuwa na kwana uku ya halitta in mutum ya rasu a yamai zaman gaisuwa na kwana uku duk da wannan matsala take ba mun karanta da kunan ba da sabanin malamai wayanda suka ce ana yi da dalilin su na abin na na mutuwar su ja'far dalilin da sun ka kawo na mutuwar su abin na ja'far ibn abi dalib ba mun karanta da ku ba wayanda kuma sun kace ba a su ma sun bada nasu dalili saboda haka ana yi ga mazaban malikiya ma musabi ga mazaban malikiya in an kai mutuwa musabi ne a kwana uku ana karɓa gaisuwa musahabbi na ga mazaban malikiya amma akwai sharuɗa ko su kada ya zama musahabbin nan ya zama wajen yi ne za a yi haramun in zai kawo haramun to ana kauce ana barin musabi don kada ai haramun in zai kawo haram saboda abin da yasa na ambaci wannan kun ga yanzu lokacin gada muke akwai abubuwa da yawa da ke ta faruwa in an ka zanna wajen gaisuwan ana abubuwa da yawa waɗanda kuka gani ni na gani kamar wadda kuka gani don na sha zuwa wajen gaisuwa na ga abubuwa waɗanda aka yi yanzu haka ban sannan birnin kabi ba amma na san inda na sani har wani dattijo a akwai an ce kuma suna nan da yawa da cibi ne cikin aljihu tambaya shi kai wani rasu ina na an kai rasuwa shi yagga ba gaisuwa ta haika son zuhe ba ta tahiya zai shi zaune a yi ta hira ya jima a kawo to ya an kawo shinkawa da cibi ne ko bai samu cibi ba da shi shi na cikin aljihu to waɗanga miyagun ɗabi'u da sun ka faru kun ga abubuwa ne na bid'a wayanda sun ka faru to duka ku yi kokari ku yi maganin abin ku idan kun zanna ku yi kokari ku yi maganin abin ku idan kun zanna ku yi maganin waɗanga abubuwa idan ku kun san ba ku iya maganin abubuwan bidi'a da ke faruwa to ku ɗauki maganar da ta ci annabi sallallahu alaihi wasallama ai ga rasuwar su ja'afar ɗin bai zanna ba sallar la'asar ya yi waiwayo baya hawaye na zuban mai ya ce a raya rayata fulanin fa'usi ba sun ma a kaza hawa fulanin fa'usi ba fa a kaza hawa fulanin fa'usi ba abinda ya ce ce kenan ya sha toka ginci har da hawaye sun ka zo mai da ya gama a yi da sai ya tashi ta yata to sun ka ce wannan tashin da ya yi to kowa ya tashi kowa ya tashi ya san inda ya inda na. to sai ku ɗauki wannan in ko kuna iya hana wasu abubuwa sai ku ɗauki can duka malaman nan da kun ka gani kowannensu ba ke abin da ya gane na ya katsayuwa bisa ga tsakani da Allah suka ayyukansu kowa bakin wanda ya gane ya kai to amma kowannensu bai gina don a ɗauki magana ta yi bid'a abin a rika aikata bid'a bisa ba ba don haka ya gina ba Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora ya shirya mu ga abin da ya shirya su Allah gafarta malam. shin dole ne idan mutum an kai mishi haihuwa sai ya faɗa a masallaci ko idan ya tes ga mutane ga waya ya isa ai wato faɗi masallaci ma bid'a ne faɗi masallaci ma bid'a ne wani tes da zaka yi ga waya ai duk sanarwa ce to duk bid'a ne abinda kawai aka ce idan ai ma mutum haihuwa a yayi mai kiran sallah ga kunnen dama ya mai ikama ga kunnen hauni na karanta muku hadisi nan wurin da maganganun malamai akan wannan duk na karanta muku to abinda ake kenan kai mai addu'a ta alheri lokacin da zana suna ya zo in kana da rago in ba ka da rago tun da aka haifa aka haifa ma ya halitta ka zana mai suna in ba ka da rago kamar wadda kun gasa sahabbai farkon zuwa su madina sun baro dukiyar su makka sun yo gudu sun baro ta kuna ganin wanda annabi ka zana suna ya anka kawo mai yaron da anka yawa bai bari hajibi don babu abin da za a yankawa amma in akwai abin da za a yankawa wanda annabi ya wasu Hassan da Hussein haka nan za ka yi bari ka kai sai sati ya kewayo ka ka kama ragonka ka yanka cikin satin nan ka zaɓi suna in kai yanki ragonka sai ka faɗa ma mutane sunan ɗana uwa ta kenan da waɗanda kusa gare ka ka faɗa ma sunan ɗana wani ne maganar wai ya sa a san suna nai shi ka zuwa wani wuri da birnin kabi shi ka zuwa je gaya gaisa a ce wani mai sunanka ya ce suna na wani shi ka zuwa da kai ne shawari mutanen je ga ba san suna ne ba da birnin kabi iya tai sai shi fara musu har a san suna ne can ana kai wani malami shi mai addu'a eh ana kai wani malami shi addu'a abinda ake yi kenan abinda falamma wada ata qalar rabbi inni tuha unsa eh wallahu alam bima wada wa laysa zakaru kal unsa wa inni ha maryama ni na mata suna maryam kaji abin da zaka yi ba kowa aka kirowa ba ciyara ya kawai inni ha bulan in an abin nan mun karanta da ku cikin tafsirin eh Allah ya ambata mana labarin mutanen da ba bisa ga zargi ba to kiran muna ya kai mai koyi da shi ba haka mun karanta da ku suratul ma'ida ba to haka nan na ya kire ya ce mai koyi da maryam A hannun uwan maryam mai koyi da ita bayan ta zana suna ta daga hannuwa ta yi addu'a wa'anni a izo habika wa ta hamina shaitanir rajim haka ko Allah ya ce taimake ta to kuma ku yi maɗiyan kwakan ba kowa aka kirowa ba ku rabe da kiran taron nan kiran taron abin na an yi ta karanta muku bai da kyau bai da kyau bai da kyau ku tsaya ga sunan annabi ta ishe mu sunan annabi Allah ya gafarta mana da mu da ku Allah shi mana jagora kuma ya taimake mu mu bi alqur'ani wa da ya ambaci ana suna mu ma mai suna haka Allah gafarta malan idan mutum yana an sa albashi misalin dubu ɗari ko he da dubu ɗari amma bai ya aje su shin idan ya shekara yana an sa wanga albashi zai tara su ne shi fitar da zakka duk da bai ajiye albashi nan kashe yake yi ko kaka ai ta zakka sai ka samu kuɗi ka mallake su sun kai nisabi sannan sun shekara guda ko kuma wani abu daga cikinsu ya shekara sannan milkin kana abubuwa sharuɗa guda uku sannan aka yi da zakka abinda ka ce baka aje ba ina yake abinda baka aje ba abinda ka aje dai in ya kai nisabi shi yadda zakka Allah da afarta malam naji ka ce ba a talla na sai da abubuwa a cikin masallaci to kwana cikin masallaci fa kwana cikin masallaci ana kwana cikin masallaci har da hansari <laughs> duka sahaba annabi gaba dai masallaci an masaukin sanda sun ka hijira kowa da kowa har da abubakar sadiq da umar ibn khattab da ali ibn abi talib da usman duk masallaci suka kwana kuma nan suka cin tuwo nan suka sha abin sha amma in mutum na da wani wuri wanda ba masallaci ba to makaruhi ne ya ci abinci cikin masallaci don gudun kai ya tuɗa amma kamar wanda bai da wani wuri kamar mai itikafi wanda bai da wani wuri to ya ci abinci ne cikin masallaci har da murhu ne shi aza cikin masallaci ya dawa abinci haka nan sahabbai kai shawara duk shi aza shi abi ne babu matsala Allah shi gafarta wa masu yi takabi Allah ya gafarta wa masu yi takabi masu yi takabi cikin masallaci suna da ho abinci suna ci cikin masallaci Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu masu kwana suna yi takabi cikin masallaci har da hansari Allah ya gafarta musu sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban Allah gafarta malam Allah gafarta bala mai yin itikafi ko ya samu ya yi amfani da waya a cikin masallaci? Eh, yana amfani da waya amma dai kada a yawaita surute don ba a son ya yawaita dumi sai abin da addole. An halitta mai shi magana ba a hana mai ba amma dai surute irin waɗanga na banza to ya bar su da ake cewa ke.